لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلاً أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون da sassafawar dare da rana akwai ayoyi ga masu hankali su ne waɗanda suke ambaton Allah a tsaye da kuma a zaune da kuma suna kwance suna yin tintintini a cikin halittar samai da ƙasa suna cewa ya Allah mahaliccinmu hakika ba ka halicci wannan a banza ba sarki ya tabbata gare ka kiyaye mu azabar wuta ya Allah mahalicci mu hakika duk wanda ka shigar da shi wuta hakika ka tabar da shi hakika asalimai ba su da wanda zai taimake su ya Allah mahalicci mu hakika mun ji mai kira yana kira zuwa ga imani cewa ku yi imani da Allah mahaliccinku sai kuka yi imani ya Allah mahaliccinku ka gafarta mana zunubanmu ka kankare mana kusakuranmu kuma ka kashe mu ka ɗauki ranmu ka tashe mu tare da mutane da kwarai ya Allah mahalicci mu ka ba mu abin da ka yi mana alkawari a bisa harshen manzanninka kada ka tafar da mu ranar alkiyama hakika kai ba ka saba alkawari sai Allah mahaliccin su ya amsa musu yace hakika ni ba na tozarta aikin mai aiki daga cikin ku ko mace ko da mace shashin ku daga shashi waɗanda suka yi hijira aka fidda su daga cikin gidajensu aka cutar da su a tafarki na suka yi yaƙi aka kashe su hakika sai na kankare musu dukkan laifukansu kuma hakika sai na shigar da su aljanna wanda koramu suke gudana a ƙarƙashin ta wannan harka ta fara lada ne daga wajen Allah hakika a wajen Allah kyakkyawan lada ya tabbata kada jujjuyawan kafirai a cikin gari ya dame ka ko ya ruɗe ka dan jin daɗi ne kaɗan sannan makoma su wuta shimfaɗa ta munana amma waɗanda suka ji tsoron Allah mahaliccinsu aljanna ta tabbata a gare su wanda ƙoramu suke gudana ƙarƙashinta. ta za su dawwama a cikin aljanna wannan kaɓaki ne da masauki mai kyau a wajen Allah abin da ke wajen Allah shi ya fi alheri ga mutanen kwarai hakika daga cikin waɗanda aka ba littafi da yahudi da nasara lallai akwai waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da abin da aka saukar muku da kuma abin da aka saukar zuwa gare su suna masu nuna tsoron su da Allah ba a samu sanya ayoyin Allah da ɗan abin duniya kaɗan hakika waɗannan ladan su ya tabbata a wajen Allah mahaliccin su hakika Allah ta'ala mai saurin misali ne ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ku yi haƙuri ku daure ku yi dako ku kiyaye takofin musulunci ku ji tsoron Allah domin ku samu babbar rabo du'a'u nufsif qawli addu'a da ake yi idan mutum zai sa tufansa don mutum الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة يتوي يقول تبتك الله وإن يتفاتر دلي وإن تفاتر kuma ya azurta ni na samu wannan tufaɗawa ba tare da dabara ta ba ba kuma tare da ƙarfina ba du'a ulusi thawbil jadid wannan addu'a ana yin ta idan mutum ya ɗinka sabuwar riga lokacin da zai sa sabuwar rigar sai ya ce اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له يا الله لك الحمد يا أولا تبت دريك أنت كسوتنيه كيني كتفات الدني والنتفا أسألك من خيره إلا ربك الله الغير دكيتك والنتفا وخير ما صنع له da kuma alherin da aka dinka wannan riga ko aka kera ta a ciki wa uzu bika Allah ina neman tsarinka da kariyarka min sharrihi daga sharrin wannan sabuwar riga wa sharri masu ri'ahu da kuma sharrin abin da aka sana'anta ta kai addu'a liman labisa thawban jadidan wata dai addu'a din ga wanda ya sanya sababbin tufafi ka gaishe da sabuwar riga addu'ar da za ka yi masa wannan shi addu'an in ka ga ɗan uwanka ya sa sabuwar riga sai ka masa wannan addu'a din ka ce tubli wa yukhlifu Allah ta'ala ka ce ka tsofar da wannan rigar cikin lafiya kuma Allah ya mayar maka da wata sabuwar riga din aka ba ko ka ce ilbis jadida وعش حميدا ومت شهيدا mutum sanya shi yana sabo ka rayu a cikin yabo kuma ka mutu kana mai shahada ga Allah ma ya kulu idza wada'a thawbahu abinda mutum zai faɗa idan zai tuɓe tufafinsa ko hula ko riga ko takalmi in za ka cire sai ka ce bismillah ka ce da sunan Allah sarki wannan riga ta du'a udhulil khalaq addu'ar da mutum zai yi a lokacin da zai shiga ban daki sai ya ce bismillah اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله yabo ya tabbata ga Allah Allahumma inni a'udhu bika ya Allah mahalicci na haƙiƙa ina neman tsarinka min al-khubusi daga masu datti shaidanu maza wal khaba'ith da masu datti shaidanu mata ka tsare ni gabarinsu du'a al-khuruj min al-khala'i addu'an da mutum zai yi lokacin da zai fito daga banɗaki sai ya ce ghufranak ka ce ya Allah gafararka nake nema a zikiru qabla al-wudu'i kafin mutum ya fara alwala ga abin da zai faɗa lokacin da ya aje ruwa a gabansa sai ya ce bismillah ce zan fara alwalata da sunan Allah الذكر بعد الفراغ من الوضوء ambaton Allah بايا متنيا كما gama إن in ya ƙara أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ba wanda ya cancanta a bauta mata gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa ashhadu la shaida anna muhammadan hakika annabi muhammad abduhu bawar Allah ne wa rasuluhu manzon Allah ne ko kuma ya kara da wannan addu'ar ya ce اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللهم اجعلني الله كسنياني من التوابين daga cikin bayan ka masu yawan tuba zuwa gare ka waja'alni Allah kuma ka sanya ni minal mutatahhirina daga cikin bayan ka masu tsarkaka daga laifukan su da kuma tsarkaka ta hanyar bauta maka da tsarkaka ta hanyar tsarkake jikinsu da tufafinsu da kuma zuciyarsu sai kara da cewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك yabo ya tabbata gare ka ya Allah da kuma tare da gode maka na shaida ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai kai ina neman gafararka kuma na tuba zuwa gare ka azzikiru inda al-khuruji min al-manzil ambaton Allah lokacin da mutum sai fito daga cikin gidansa sai ya ce بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله بسم الله سنفتو daga gidana توكلت على الله لا دوغر الله شي كدي ولا حول ولا قوة إلا بالله babu ni da wata dabara ba ni سيدتي wani ƙarfi sai da اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي إني أعوذ بك إلى نعم كان كدسائك أن أضل كذا نبت أو أضل كسيني كذا ونعمة الدين أو أزيل كسيني كذا إنسان وأهل الكسيا أو أزل أو أبصر دني كجهنم الكسيا أو أظلم ka tsare ni ka in zalunci kowa au uzlama ka tsare ni kada ni ma a zalunce ni au ajhala ka tsare ni kada na yi jahilci ga wani au yujhala alayya ko kuma ni ai jahilci zuwa gare ni afikiru inda dukhulil manzil idan mutum ya komo gida sikirin da zai yi lokacin da zai shiga gidansa sai ya ce bismillahi walajina وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله بسم الله تعالى سلام شديدنا وبسم الله خرجنا بسم الله دعما وكفتا وعلى الله ربنا توكلنا ga Allah ta'ala mahaliccin muka dogara sun ma musallin ala alihi sannan ya yi wa iyalansa salama ya ce السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الإعلان الدعاء يتي أمنت الله تبت عليكم الله الله دعاء الذهاب إلى المسجد الدعاء المتوزي idan zai tafi masallaci sai ya ce اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا